يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan muna nan a cikin wato ainihin hadisi na sha shida babi na tara shafi na sha bakwai a yau 20 ga watan 11 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da takwas ga watan biyu shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu karasa sharhi da bayani na kan hadisun na sha shidan da muka yi bayani a kansa satin da ya gabata inda muka kare bayanin hadisun ya zama abin da ya rage mana ayoyi da kuma rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi na zai gafarta wa dan uwan baba zai nema wa dan uwan babansa gafara shine Abu Talib daidai inda aka ce wa aba an ya kula la ilaha illallah abu talib ya ce babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai allah shi kadai faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce amma wallah haƙiƙa na rantse da Allah la astaghfiranna laka zan yi ta nema maka gafara malam unha anka matuƙar ba a hana ni nema maka gafara ba fa anzalallahu ta'ala fi sai Allah maɗaukaki ya saukar game da shi ma kana lin nabiyyi wal mu'minin har zuwa ƙarshen aya to a ƙarƙashin wannan aya da ita da kuma wacce take cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da ta zo a cikin ƙarashin ruwayar Imam Muslim sune ne za mu magana a kansu charity rage mana wannan rage ta ce wanda aka yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce amma wallahi da la na laka malam lam unha anka shine malamai suke cewa wannan kalmar ta tana zuwa da ma'anar faɗakarwa amma ku faɗaka ku ji kamar yadda ake cewa ala an gane ku wasu lokuta kuma malamai suke cewa ma'anar da take wa tabbas haƙiƙa ama haƙiƙa an gane ku ama haƙiƙa la astaghfiranna laka tabbas zan nema maka gafara ko zan ci gaba da nema maka gafara malam unha anka matuƙar dai ba a hana ni nema maka gafara. ba to a wata wayar maimakon malam unha anka ta zo da malam unha anhu an gane matuƙar ba a hana ni ci gaba da neman gafara ba in aka hana ni neman gafara zan tsaya an fahimta da a ce matuƙar ba a hana ni nema maka gafara ba da kuma matuƙar ba a hana ni neman gafara ba ma'ana da duk guda suke ko to an ce malam unha anhu matuƙar ba a hana ni yin istighfarin gare ka ba malam unha anka matukar ba a hana ni nema maka gafara duk abin da suke ba ba fa anzalallahu fi sai Allah madaukaki ya saukar game da sha'anin wannan neman gafarar da manzo zai yi ga wanda ya mutu akan tarayya da Allah akan shirka shine Abu Talib me ya saukar ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushriki ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم ashabul الجحيم ma'anar wannan aya a dunkule a takaice malamai suke cewa da Allah ya ce ma kana lin nabi abin nufi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da kuma waɗanda suka ba da gaskiya da shi da shi da muminan da suke tare da shi da wanda za su biyo bayansu duk wanda ya imani da Allah bai dace da shi ba bai kamaci ire-iren waɗannan bayi ba an yastaghfiru lil mushrikin sinema wa arna gafarar ubangiji akan abin da suka yi na tarayya da Allah na mutuwa akan kafirci bai kamaci musulmi ba ya yi addu'ar neman gafara ga wanda ya rayu ya mutu yana arni walau kanu uli ƙurba ko da kuwa makusantanku ne ta ɓangaren dangantakar jini kusancinku da su na jini ba zai sa su cancanci ku nema musu gafarar Allah alhali sun mutu akan tarayya da Allah ba mana in ba a samu dacen ku da su ba akan bin Allah da ku da su kuna bin Allah Dacewar su da ku ta kun haɗa dangantakar jini ba za ce musu amfani ba kamar da mazo yake cewa wanda wato aikinsa bai ciyar da shi gaba ba to dangantakar sama ba za ta ciyar da shi gaba ba an fahimta ku? duk wanda aikin da ida zai gabata da shi a gurin Allah bai sa ya zama kubatacce tseratacce ba to kusancinsa da wani wanda yake da kusanci da shi na jini ba zai sa ya kubuta a gurin Allah ba saboda haka ko da makusantanku ne muddin sun mutu akan yin tarayya da Allah sun mutu akan bauta wa gumaka to ba ku ba nima musu gafar min ba'di ma tabayyana lahum bayan su mu'minan nan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim cewar waɗannan 'yan uwan nasu da suka yi tarayya da Allah sun mutu akan tarayya da Allah su 'yan wutar jahim ne in suka riga suka san haka to ba su ba nima musu gafara to wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya a wannan aya yana daidai da bayanin da i na cewar inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haƙiƙa Allah baya gafarta laifin yin tarayya da shi wanda duk ya mutu yana tarayya da shi bai tuba ba kafin mutuwa ba shi ba samun gafarar ubangiji amma yana gafarta laifin da ba na tarayya da shi ba ko da bawa ya mutu yana yi ga wanda ya kuma kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala ne da yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna haƙiƙa duk wanda ya mutu yana tarayya da Allah tabbas haƙiƙa Allah ya haramta masa aljannar wanda ku aka haramta wa aljanna sakamakonsa ko makomarsa wuta ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to shine malamai suke cewa ta bangaren ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi. da Allah ya ce ma kana lin nabiyyi ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. bai dace ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka ba da gaskiya da shi su yi addu'ar neman gafara ga arna ba shi ne malamai suka ce daidai wannan gaba ayar ta kunshi hani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma ta kunshi hani ga bayin Allah muminai da suka ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan me halin ya zo akan nemawa arna gafara nemawa wanda ya mutu akan kafirci gafara akan haka hanin ya zo wannan yasa malamai suka ce kenan wannan gaba ta wannan aya tana hukunta wa dukkan wani musulmi haramcin nemawa arna gafara tana hukunta wa dukkan wani musulmi rashin halaccin ya nemi gafara ga wanda ya mutu yana arne yana kafiri an fahimta ko malamai suka ce to wannan gaba abin da take koyarwa ke da aka ce walau kana za qurba ko da kowa wannan wanda ya mutu arnan kafirin makusanci ne ga shi wannan muminin musulmin to bai halatta inema masa gafa ma'ana wannan gabar tana gaya mana cewa shi wannan hukunci da Allah subhanahu wata'ala ya zartar ya hukunta a wannan aya kusancin dangantaka baya tasiri wajen ya ja da wannan hukunci na ubangiji su ba da wata abinda ya wajaba akan shi ne ya yanke dukkan wata alaƙar ƙauna da soyayyar zuci ga dukkan wani kafiri duk kusancin kafirin gare shi a ƙarƙashin wannan aya a wannan gaba malam imamu Ibn kafir Allah ya ji ƙansa da rahama ya kawo hadisin da imamu ahmad irawaita wanda hadisin yana ɗauke da cewa manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana suna tafi tare da sahabbai su ɗin sun kai wajen mutum dubu su sahabban suna tare da shi sai suka yi zango a wani guri suka ga manzo ya je daidai wata alama ya saurara a gurin ya tsaya ko da suka kalli fuskarsa sai suka ga yana zubar da hawaye sai umar dan khattab yake cewa ya manzan Allah babana da baba ta fansarka me yasa ka kuka wata ruwaya tana cewa ko da suka ga manzo yana hawaye su ma sai suka kama hawaye shi umar yana cewa da shi ya manzan Allah me yasa ka kuka shi ma manzo yana cewa kukan me kuke yi suka ce ganye maka kana kuka maka kuka an ce mu kwaikwaye ka kukan da kake maganin kana kukan ya samu kuka kai me yasa kake kuka sai ya ce na roƙi ubangiji na ya bani dama in ziyarci kabarin mahaifiyata ya min izini kuma na roƙe shi yanzu da na zo ya bani dama in nema mata gafara amma bai min izini ba shine tausayinta game da wuta ya sa ni kuka an fahimta ku in ka kalli wannan hadisin da kusancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama da Abu Talib da kuma kusancinsa da mahaifiyar da ta haife shi Aminat bintu Wahab wanne ya na mahaifiyarsa amma ga shi mahaifiyar da ta haife shi ma ya nemi a bashi damar inema mata gafara ba a bashi saboda bata mutu akan turbar musulunci gashi mun karanta yanzu a hadisin da muka yi cewar ya nemi zai nema wa ko kuma ya yi alkawarin zai nema wa abu talib gafar Allah ya ce da shi ma kana linnabi wal mu'min ko ma kana linnabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin Allah ya ce bai dace ga annabi ba da waɗanda suka ba da gaskiya da shi su nema wa arna gafara nan ma an hana shi an fahimta ku kaga wannan sai yake nuna cewa abin ba ya tsaya iya abu tsarin ba ne a'a komai kusanci duk wato ƙarfin kusancin da ke tsakaninka da wanda ya mutu ba akan musulunci ba ba ka da ishi ba ka da halacci na ka nema masa gafara aikin gama ya gama Allah ya hukunta abin da ya hukunta za mu zo fagen tambaya musannan hmm. bayan haka malam imam shaukani Allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa amma fa wannan hana neman gafarar da aka hana manzo sallallahu alaihi wasallama da muminai baya kore abin da ya faru da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewar a lokacin yakin Uhud sanda aka karya masa haƙori aka raunata shi a fuska ya ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka nema wa Allah ka gafarta wa kai al'umma ka hakika ba su san matsayina ba ba su san jahilci waye har suka yi abin da suka yi a ruwaya imam muslim manzo yana to labarin wani annabi ne daga cikin annabawa yana kwatanta wa sahabbai cewar al'ummarsa shi wancan annabin da ya gabaci annabi muhammad sun raunata shi har yana share jini yana cewa allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lam to ko annabi muhammad ko wani annabin da ya gabace shi ya zama ya nema wa al'ummarsa gafara to malamai suke cewa da yiwuwar wannan neman gafara ya faru da waɗannan annabawa ga al'ummarsu kafin hani ya same su an fahimta ko da zarar hani ya zo kuma za ka ga sun yanki kuma yana iya ɗaukan cewar wannan neman gafara neman gafara ne na Allah idatar da su da karɓa addinin musulunci da zai sa su samu gafarar abin da suka mana sai zama addu'a ce ta neman su shiryu su yi abin da Allah zai gafarta musu wannan laifin ba yana neman gafarar ne kai tsaye bayan an hana shi da ma dai an fahimci bayani wanda zai sa ka fahimci hadisan da suka zo a wannan fage da masu nuna cewar ya nemi gafar ga waɗanda ba musulmi ba da kuma sun cewar an hana shi ya nema wa wanda ba musulmi ba gafara an fahimta ku? neman gafara da ina Allah ya shirye su su yi abin da zai gafarta musu abin da suka yi masa ba ne neman gafara ba ne na Allah ya yafe su alhali sun mutu akan tarayya da Allah waɗannan kuma da suke bayanin hali da aya da hadisai su kuma suna yi ne akan cewar in har ka tabbatar da cewar wanda za ka nema gafara ya mutu akan kafirci to bai halatta kai wani duk matsayinsa a gurinka na kusanci da wato ainihin gudunma da ɗauki da ya taɓa baka akan abin da kake na kira zuwa ga Allah muddin shi bai karɓi kiran da kai zuwa ga Allah ba wannan abin da ba zai masa rana ba wannan kenan shi sa Allah ya ce min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jannah bayan ya bayyana ga su mu'minan ya bayyana ga shi annabin cewar waɗanda za su nema wa gafarar 'yan wutar jahim ma'ana sun riga sun mutu akan kafirci to maganar ka nema musu gafara bai taso ba Shi ne malam Imam shaukani Allah ji ƙasar rahama yake cewa wannan gabar kuma ta aya ana gaya mana dalilin da yake sa a hana mumini ko musulmi nema wa kafiri ko mushriki gafara shine idan ya haƙƙaƙe ya bayyana gare shi a fili ƙarara wanda zai nema wa gafara ya mutu ba akan musulunci ba an fahimta amma in yana raye a bisa tsammanin ka da fatan ya shirya kai wannan to za a ce baka sami bayyana cewar ba dama ta ya shirya ba a tare da ya sa kai haka an fahimta ko saboda haka bai halatta ga musulmi ya nemi gafara ga wanda ya tabbatar ya mutu akan arnanci dan uwansa ne na kusa makotaka ce ta sa yan garanci ne ya sa ko ma dai mai kwai na alaka tunda bai babu alaƙar bin Allah a tare da shi to bai cancanci ne mai masa gafara malamai suke cewa wannan sai yake sanar da mu cewa idan ma wanda in nema wa har ne gafara ya nema abin da ina neman gafara ba zai yi amfani ba saboda Allah ya ce bai buƙatar a yi shi ko baya karɓa abin da bai sa ba an fahimta ku man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad haka manzo ci duk wanda ya aikata wani aiki a shari'ar musulunci da ba a sa shi ba da shi da wanda bai ba duk ɗaya wanda ma wanda bai ba dan shi bai yi laifin yin abin da aka hana bai yi abin da ba a sa shi an fahimta ku to saboda haka wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ya saukar mai hana manzo da muminai nema wanda ya mutu akan tarayya da Allah gafara hukunci ne wanzacce tabbatacce har Allah ya tashi kiyamarsa wannan abin ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kadai ya taba faruwa ba shi yasa ma ita wannan ayar ma kana lin nabi ladina amanu sai Allah ya biyo bayanta da bayanin abin da ya faru da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah ya ce neman gafarar annabi Ibrahimu ga babansa ba ta kasance ba sai a ta dalilin alkawarin nema masa gafarar ta'i da ya ce sa'asta gafiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kai babana zan nema maka gafarar ubangiji na shi mai tausayi na ne ubangiji yana tausayi na zan nema maka gafara a gurinsa to wannan alkawarin da ya ɗauka shi ne dalilin da ya sa shi nema wa babansa gafara don ya sauke alkawarin da sai Allah ya ce falamma ta bayyana lahu annahu aduwun lillah amma da ya fito fili karara a gare shi cewar baban nan nasa fa makiyin Allah ba wanda zai karɓi musulunci ba tabarra amin sai ya rabu da shi sai ya ba ruwansa da shi inna ibrahima haƙiƙa bawan Allah annabi ibrahim da awwahu mai yawan mai da al'amarinsa ga Allah halim mai haƙuri ne akan abin da Allah ya hukunta kaga ashe ba annabi muhammad faru ba kafin sama haka ta faru ga annabi ibrahim shi annabi muhammad ya faru da shi da dan uwan babansa abu talib ya faru da shi da mahaifiyarsa amina ko ya kuma faru da shi game da babansa domin wani ya taɓa zuwa ce da shi ya manzan Allah babana da ya mutu kafin a aiko ka ya batun lamarinsa sai ce babanka yana wuta sai abin ya so sa masa rai nan take sai fuskarsa ta sauya sai annabi ya kira shi ya ce zo ya ce babana da babanka suna wuta in abin ya maka ciwo da na gaya maka babanka na wuta to ba kai ba ni ma babana yana wuta bai riski kira na ba ko bai mutu a kan abin da annabawan da suka gabata suka kira kaga abin da ya faru da annabi ibrahim ta bangaren babansa aka gaya mana mai wata bangaren babansa ba haka ba shi annabi an gaya mana babansa babansa dan uwan babansa ba kuma ɗaya ba dan uwan baban ba ai abu da ma dan uwan babansa amma mai allah ya ce tabbat yada abi lahabin ba ko kan gashi nan birjik to wannan ba ka da yadda ka iya da abin da Allah ya hukunta idan Allah ya hukunta abu ka karba ka yadda ka bi shine mafita domin duk yadda ka kai da san bayi baka kai Allah da Yesu ba yadda ka kai da tausaya musu jin kansu baka kai wanda ya yi su jin kansu ba domin ya ce jin kansa yarin jayi fushinsa to saboda haka shi irin wannan abin a babin imani ba ka da yadda ka iya da abin da Allah ya hukunta sai dai ka karba ka yadda ka bi to bayan wannan a da muka kawo wacce imam muslim ya ambata sai yake cewa wa anzalallahu ta'ala fi abi talib a keɓa kuma akan shi abu talib sai allah maɗaukaki ya saukar da faƙalar na rasulihi ko faƙalar na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai shi da manzan allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi faƙalar na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai shi da manzan allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi innaka la tahdi man ahbabta haƙiƙa kai ba ka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah ya haɗi man ya sha sai dai shi Allah yana da iko da damar shiryar da wanda ya nufa ya shirya yana da dama da ikon shiryar da wanda ya so shiryar da shi wa huwa a'lamu bil muhtadi kuma ne cikakken masani mafi sanin waɗanda suka dace da shirya shi ya fi kowa sanin shiryayyun bayinsa da suka cancanci shirya kuma yake shirya ta su to dangane da ma'anar wannan aya malamai suke cewa da Allah yake cewa da manzo innaka la tahdi man ahbabta haƙiƙa kai ba ka iya shiryar da wanda kake so suka ce abinda ake nufi a nan shiryar wadda ce da karɓar imani ita aka kore wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama iya yinta. domin an tabbatar masa iya yin shiryarwa ta bangaren kira da nusarwa da Allah ya ce eh, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tabbas haƙiƙa kai annabi Muhammad kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wani irin shiryarwa shiryarwa bayani da isar da sako kana da kwarewa a kuma kana yi kayi kaga anan Allah ya tabbatar masa anan kuma sai ce innaka la tahdi man ahabbat kai ba ka iya shiryar da wanda kake so shiryar wadda ce da karɓar abin da ka zo da bayaninsa na sako an fahimta karba a yi imani da shi baya cikin ikon ba a baka wannan damar ba walakin Allah hadi man yasha amma sai dai shi Allah yana shiryar da wanda ya nufi shiryar da shi shiryar wadda ce bayan ta bayani da ya a littafin sa mai sura suraka shi ubangiji yana dubbin yi maka bayanin abin da yake shirya a cikin littafin sa alqur'ani da saƙonnin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yi maka dace na karɓa amma manzo yana iya maka bayanin shari'a amma ba shi da ikon sa kaka karba kai imani sai aka gaya masa haka game da ɗan uwan babansa abu tsari kaga saƙo ka isa ya am kun la illallah ai mun karanta kai ɗan uwan babana ke ne la illallah ma alaika illal bala babu abin da ke kanka kai dama sai isa da sako ka isa abin da kake iya yi kayi wannan kuma ne ya karba ya gamsu yayi yi ba ka bane walakin Allah ya haji man ya shi saboda haka malamai suke cewa wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallam game da rashin karɓar imani da abu ɗalibi hukunci ne na musamman keɓantacce da shi abu ɗalib kamar yadda akwai kuma ayoyi da suka haɗar da shi da waninsa shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala laisa alaika hudahu walakin Allah ya hadi man yasha shiryar da waɗanda suka ɓata bai hannunka ba a ɗora maka wannan ba ma'ana shiryarwar karba a imani amma ta bayani mun ce ya yi ya kuma iya Allah ma ya shaide shi aka ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim sura kalaysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha baka da ikon iya shiryar da bayan da Allah ya hukunta musu bata sai dai Allah na iya shiryar da wanda ina fi shiryarwa malamai suka ce kuma kamar daidai da faɗin Allah maɗaukaki ne da yake cewa wa ma kana aktharun nasi walau harasta bi mu'mini ma'ana mafi yawancin mutane ba waɗanda za su yi imani da Allah bane ko da kana da san haka duk yadda ka kai da ƙaunatar da fatan da san da kwaɗayin mafi yawancin bayi su karɓi imani da Allah to wannan abin da kake nema ba mai yiwuwa ba ne ba haka Allah ya tsara ba to wannan bayanin da aka yi a waɗannan ayoyi ana sanar da duk wani bawa mumi duk wani bawa musulmi cewar batun abin da ya shafi karɓar imani haƙƙi na ubangiji subhanahu wata'ala da ike yin sa ga wanda isu abin da ya shafi kai a matsayinka na bawa wanda ka bada gaskiya da Allah abin da kake iya yi bayani da isar da sako idan wanda ya karba ya karba ka dace da samun sakayya da ladan kiransa da kai da kuma duk abin kirkin da yi a baka sanka idan baka dace ba ba a karba ba to bai halatta ka ci gaba da nema masa gafara bayan ya mutu akan tarayya da Allah bai halarta ka nema masa gafara bayan ya mutu akan shirka wannan bai halatta saboda haka waɗannan ayoyi da waɗannan bayanai da malamai suka yi shi ne abin da yake gaskiya tsantsagoro na abin da ya tabbata daga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa wasunsa kuma haka abin yake komawa kamar yadda na faɗa satin da ya gabata in ka kalli su annabawan da 'ya'yan da suka haifa annabi nuhu ya dace da ɗan da ya bi shi har ma lokacin da ya so barin duniya yake masa wasici da ci gaba da riko da kalmar la ilaha illallah da kuma subhanallah kuma ya samu kansa a kan jarrabar da aka masa na ɗaya daga cikin 'ya'yansa, shi kuma bai imani ba har Allah ce wannan faɗan baya cikin ‘ya’yan ba ka ba ne ɗa irin wanda ake amsa sunan ɗa da zai bi ubansa ya zama a kan turbar da babansa yake wannan bai cikin yayan ka haƙura da shi kaga wannan ai uba ji yadda ya so da kira wani zuwa ga Allah shiryar da wani ya karɓi shiryar ai ba ya kamar ɗan da ya hai ko amma da ba a hukunta wa ɗansa karɓar imani ba ba yadda ya iya haka ya bashi haka kuma ka zauna da mace ka san sirrinka ka san sirrinta ka samu biyan bukatar ka ta sha'awa da gare ta ta samu da gare ka ka samu miyar bukatar ka daga wajen tana abin za ta dafa ka ci ko taimaka maka za ta da wasu ɗawainiya da hidindimu ka kira matan wasu su karɓi addini su bi su tsira su kubuta ai baya kamar a ce matarka ta karɓi wannan shirin za ta so haka amma sai Allah ya ce wa zaraba Allah matsala lillazina kafaru mar'ata nuhi wa mar'ata lut Allah ya buga misali da kowane mumin ya kamata ya mai da shi abin kalla a kan wanda zai zauna da matar da ike zaune da ita kuma shi yana bin Allah amma ita ba ta bin Allah to ga annabi Nuhu ga annabi Lut matansu ba su bi abin da suka kira zuwa gare shi matansu ba su yi imani da Allah Allah ce kana ta tahta abdai sun kasance a ƙarƙashin bayinmu guda biyu min ibadina salihaini daga cikin bayanmu na ta huma. amma sai suka ha'ince su suka rufe su suna nuna suna tare da su amma ba tare suke da su har yanzu ana samu wani kana tabo ko suna matakka suna zuwa gurin dan duba in kai magana yana ke sai qur'ani ne ma da shi wanda na wannan san da muka nema ma ne a gaban sa qur'anin bige bagiro yake miki da shi amma ba qur'ani yake karantawa kulumbotansa yake yi da tsabbace tsabbacensa da karama karame ya nuna miki wani abin da ba ne gaske har yanzu ana samu ce ya ta huma fa falam yughniya anhuma min Allah shay'a dan haka su annabi Nuhu da annabi Lutu ba su iya wadata wa matansu kawai ba saboda ba su ba abin da za su samu mafita ba sai Allah ce wa qila dukhulan nara ma'addar da haka aka ce ke mata annabi nuhu da ke mata annabi lutu ku shiga wuta tare da sauran masu shiga wuta ita ce ta cancanci to wannan duk in ka karaɗe alƙur'ani ka karaɗe hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama za ka ga misalai birjik ta ɓangaren mata da ka zauna da ita ta ɓangaren uba ta ɓangaren ɗan an gani to ga ta bangaren miji can ma bayan an faɗi na mata wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu mar'ata fir'auna kuma Allah ya sake buga wani misali ga waɗanda suka bada gaskiya da Allah amma suna zaune ƙarƙashin wanda ya bijirewa Allah sai Allah ya ce ga matar fir'auna Asiya yar muzahid daga cikin abin da take na kira zuwa ga Allah na koma zuwa ga Allah ta ce rabbibni ne inda ka baitan fil jannati ya Allah ka gina min gida a wajenka a aljanna ji ne min fir'auna wa amali ka tseratar da ni ka kubutar da ni daga fir'auna da ire-iren aikin da yake ba ruwa na da aikinsa ban goyi bayansa ba na tare da shi tunda an ce mace ta yi maji biyayya biyayya abin da zan masa biyayya ba a nan domin ya saba maka kuma bayani ya zo ba a bin bawa a saba maka ba na tare da shi wa na ji ne min alƙawar zalim ba shi ba duk ma wasu azzalamai suka rayu a ban kasa allah ka tsare ni da hanyarsu ka kubutar da ni daga musu da haka tana ɗaya daga cikin mata siddiƙai waɗanda Allah yake yi da suya da su so da haka to fage-fage daban-daban in ka ga wani wanda ɗansa ya ƙi bin sa akan kira zuwa ga Allah to ba abin kai masa eho ko kuma kai masa wani abu na nuna cewar gayi nan duk ƙoƙarin da yake yayi akan ɗansa ba a'a ai an yi wanda suka fi shi iya kira zuwa ga Allah amma da ba a shirya wa ƴaƴansu karɓa shirya ba ba su karɓa ba ba a zartar musu ba shi ma yana ci ba yadda ya iya in mace ce ko ce kaji duk wa'annan da yake duk kiran nan zuwa da yake zuwa ga Allah da fama ta safaran nan aka yi ga wadije yana iya bakin kokarinsa in ba a shirya in ba a tsara za ta karɓi shirya ba ya iya da ita shi kuma jarrabar da aka yi mai kenan ko to to haka zai iya faruwa a ɗa zai iya faruwa a uba zai iya faruwa a mata zai iya faruwa a miji zai iya faruwa a makoci aboki In inni kana li ƙarin. ko ina da wani aboki na da a duniya mako ba akan hanya yake me yace gaba eh eh cewa me eh ya kula innaka kalamin musaddiqi au kai ma kana daga cikin da suka bada gaskiya da waɗannan manzannin ba su za ka yi aboki ne yake za abokin sa shi da ina dole aboki mun sha amma wata abin da yake gano a duniya amma da bai biya masa ba me yace gaba fatala fara'ahu fi sawa'il jahil Ice da ɗan wata ku zo ku gani idan ka sai ya gan shi ga can a tsakiyar wuta tuni ya yi nisa shi ko ina wuta a Allah ya kiyaye ni da na bi ka da yanzu nima da ni a ciki ko to haka yake to haka za ka ta ganin waɗannan misali haka za ka ta ganin in ka faɗi wani ya ɓata cikin iyayen annabawa ba muna faɗa don muna murna ba ko muna so ba abinda Allah ya hukunta ne in ka faɗi wani ɗaya daga cikin ƴaƴan annaba cewar yana wuta ba don kana so kai ma dan a jarrabe ka da ka faɗi abin da Allah ya hukunta sai ka faɗa ba yadda ka iya ka yadda da to da haka wannan ma ɗauke shi kan ce za a rikacin na wata magana ce ai sun ce baban annabi ba ba ne ai sun ce baban annabi kaza ai sun ce dan uwan baban annabi ai sun karewa wani ma ha ba mu muka kare musu Allah da iya su ya isa da su isa da kowa da kuma shi ya faɗa abin da ya hukunta a kansu ya ka iya isa ma muke cewa Allah samu cika da imani tunda ba dabaran mu bace ko tun yaka rayu na aikin kirki sai ya kusa mutuwa kuma ya kama tsin natsiya ina rayuwa yana natsiya sai ya kusa mutuwa kuma ya kama na kirki ba hukuncin sa bane abin da aka zarta illa ko a ce shi sanadi ne sanadi ya zabe kaza yi tare da hukuncin da Allah ya hukunta musu Allah hukunta mana alkhairi waɗanda su ne ira'arin abubuwan da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan aya ta makana linnabi wanda wallazina amalu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli Kurba, da kuma ita wannan ina kalata tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ya sha. saboda haka baban annabi muhammad mahaifiyar annabi muhammad dan uwan ko ce yan uwan mahaifin annabi muhammad ba ɗaya ba biyu ba wanda ba su riski wato dace na su karbi imani su ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba yadda muka iya haka za mu karɓo kunci da ubangiji ya hukunta wanda suka bi allah idatar da fiye yadda aka yi karɓa a dace wanda ba su bi ba bayan ka da ka iya haka za ka gani haka za ka basu haka Allah ya tsara musu sai dai yi imani da haka ka yadda hukuncinsa ne ka karba wannan shine abin da ya shafi waɗannan ayoyi kuma iya su za mu karatun mu da sai mu ɗauki hadisin da yake bai da shi kuma mai shi daban insha Allah Allah ya sa mu dace الحمد لله والصلاة والسلام على cewa tambayarsa ita ce menene hukuncin amfani da carbi a musulunci carbi ga wanda bai iya lissafi sai da shi ba laifi ba ne ga wanda ya samu kansa ba zai iya kirga tasbihin subhanallah subhanallah iya talatin da uku da hannu bai rikice ba kuma yi alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku bai rikice ba allahu akbar allahu akbar ya cike ɗarin bai rikice ba ga wanda ba zai iya haka ba sai ya rikice ya ɗauki tarbiyyai ya yi ya samu agajin tarbi don ya yi abin da shari'a ta ce amma ga wanda zai iya yi da hannunsa wanda zai je gaban ubangiji da wannan hannu nasa ya shaide shi cewar ya ambaci Allah da wato ainihin taba gaba gaba sanda yake ambatan Allah to ya mai da kansa da baya ce sai yayi da kamar kamatuwa ya wadatu da yi da hannun annabi yake cewa za su yi furici a gaban ubangiji su shaidi bawa akan abin da da su kamar da kafa za ta shirya ka kaje je gurin alkhairi da ita hannunka zai shirya ka kayi abin kirki da shi idan ka zai shirya ka kaga alkhairi da shi abinda aka halatta maka to haka yatsunka za su shirya ka kaga wanda iki da su ya rasa wa kansa wannan shaidar baya ici an fahimta ko amma ga wanda ya zamanto cewar ba zai iya ba rikicewa zai ki kasa samar da abin da shari'a ta ce sai da wannan to kanka haramta masa a matsayin wani abu amma asalinsa shi tarbi in komawa tushensa za ka yi a wajen kiristoci aka san shi fada-fada daga shi yasa daga su ya samu asalin kama ga wanda yake amfani da shi don kirge manafaka innamal a'malu bin niyya tana aiki kuma abin da kai ba abin da su suke yi kai da shi ba an fahimta ko to na shi ne abin da malamai suke bayani Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa mace ce tana tafi a hanya fitsari ya kama gashi babu ruwa kusa da za ta yi amfani da shi da ta biya bukatar ta tafi tsarin sai ta yago tishu da take da shi sai ta goge yace me hukuncin haka tsarki yayi tsarki yayi dama tsarkin da ba na ruwa ba ana iya amfani da hoge don ya tsane ana iya amfani da kyalle ana iya amfani da tishu ana iya amfani da kara in bayan gida ne ka katse ka goge har ya zama babu wani abu na dattin bayan gidan a tsarki yayi dama an ce tsarkin da ba na ruwa ba ba ana nufin iya hoge kadai ya halatta kai abin da zai iya zama madadin hoge zai amsa abin da hoge ka sa tishu goge ka kuma sa ka ga babu wani danshi ka kuma sa ka ga ba danshi to lafiya nan ana so ka yi mara guda uku ko biyar ko bakwai har dai gurin ya tsaftata tsarkinta ya yi saɓanai da suke cewa masu tsarki da tishu wani ana so a gawa arna magana to kai ma ba a ta maka ba jahil daga da haka ne sa ke gina kama abin arna ne suke an gane ko eh ka ba abu shari'a ce a gurin kuma kana nuna wa kama masu cewa kusari a tsaye ne a ko ba don ya haramta kai kusari a tsaye ba sannan wanda yake cewa yaya ya kamata a dinga daga hannu yayin kabbara abinda manzo ya koyar ko dai tafukan hannayen kasi daidai da gefen kunnanka ko kuma daidai ka duk wanda kai yayi ga ka ce Allahu akbar yayi ga ka ce Allahu akbar yayi duk wanda ita shin wanda ake bin sa sallar la'asar kuma yazo ya samu ana sallar magariba zai bi wannan sallar ne da manzo yake cewa idza uqimatus salah fala salata illa al-maktub in aka ta da wata sallah ta farla bai halatta a wata sallah ba ita ita za a kada zuwa ce ga shi ana sallah a cikin masallaci amma ka ga wancan tasa yake daban shi kuma wancan yaya a sama alamar tambaya a ba ce ka sai ka bi ana gama sai ka tashi kai la'asar ɗinka kai magarba ba za a ga wani sabani tsakanin ka da jama'a da ake kwarai kuwa ai haka Allah ya jero su ayi ayi la'asar ayi magarba yasa su manzo sallallahu alaihi wasallam da arna suka hada su sakamakon yaki da aka basu basu sun yi la'asar ba manzo yake cewa Allah ya tsine wa arna sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya sau da haka lokacin za su yi la'asar din magarba ta yi su manzo ba su ce to a tun da yanzu lokacin magarba ne bari mai magarban sai kuma mai la'asar ɗin sai da suka yi la'asar ɗin sannan suka yi magarba wani sa malamai suka ce to yadda Allah ya ce a jero su haka za ka ce an fahimta ko da za kuma ka ce to tun da magarba ce bari in yayi ukun ni kuma dama hudu zan yi ba an gane ko zaman tsarin ya saba malamai suna magana in kamar a ce raka'a biyu zai yi sallama ibaka ka zo ka ciko biyu ba laifi in mai hudu zai yi kai ma mai hudu kake kai la'asar ce kai azhar ce ba kai ba kuma gashi zai la'asar kai kabbara ka kaba azhar kai a ranka shi kuma la'asar yake yi kun dace duk adadin rakoyi don kun saba niyya ba matsala ba sallar ka yi amma da magarba da la'asar ba su ba su ba sai a yi magarbar da kai ana idarwa ka tashi kai la'asar kai magarba wacce kuma da kai ta magarba nafila Allah ya sa a karba da wannan kuma yake cewa menene hukuncin yin numfashi a tsakiyar aya yayin karatun alkur'ani halal ne an baka numfashi ba dauke wuta za numfashi ya kama ka sai ka tsaya yayin da ka samu kanka sai ka datse sai ka dan kamo sai ka goya to kace ka kama za ta dalatun bidainin ila ajin musamman sai ka kai aya shafe guda wurin tsayawa kuma wani yana da nisa wani kaɗan wani da yawa to in ya zama to kai allah bai maka yalwataccen huhu ba kamar irin nawa ne ira halitta taku ba ɗaya ba ciwonsa yana da yalwa kamar yadda yake da girma shi kansa tsawon lokacin zai iya ɗauka bai numfasa ba ya kai kai an ce kai za ka shiɗe sai ka datsa ko kukutsura ayar kana ajiyewa ka sai ka ɗan kama ka sake guwa har ka fara ayar lafiya lau babu ne ka ce mi falon kusa eh eh yau sai ke cewa wai wannan magana da ke da Ibrahim da babansa an riga shi faɗa sai eh, da kana sauraron karatun eh, malar ɗahiru bauchi eh, duk shekara da ita siri inda ya zo kan wani ayar abinda zai faɗa maki so da aka ce baban annabi ibrahim ba babansa ba ne ɗan ƙwan babansa a ba ta fasara ba ta karɓi ba ne ita kalmar abu a larabci tana nufin mahaifi wa iskala ibrahimu li'abi li'abi li'abi li'abi ya abaci ya abaci an gane sau da haka asalin ita magana cewar ba baban nasa bane daga yahuda aka same ta idan ka koma cikin kasashen anbiya na ibnu kathir ya kawo bayani suke kokarin kore cewar ba babansa ba don mutum ya dauka wa kansa ya dauki salon su ma da suka dauka shi alkur'ani ya tabbatar babansa ne haka in ka koma hadisi ma cikin sahih bukhari kitabul anbiya shi ma karkashin bayanin da yake akan annabi ibrahim ya kawo cewar annabi ibrahim baban azara baban annabi ibrahim an zo da lafazin azara kamar da qur'ani zo da azara ka gane ku ba yadda ka iya da kamar na faradin ne to ai in ka gama kewaye kewayen in ka yadda zai iya faruwa da dan uwan babansa shi dan uwan babansa ba ka san shi da rahama ko baban ko kake so da rahama shi dan uwan baban shi shi baban zai madadi ga ƴan uwansa sun da a wuta shine kawai aljanna an ka tafi ma za ka dawo ba da kai. Allah ya kiyaye yake cewa mun ji cewar bai halatta manzo sallallahu alaihi wasallama ya nema wa mahaifiyarsa gafara to akan wannan hadisi na taɓa jin wani malami a garin nan yana ƙaryata wannan hadisi yana cewa hadisin hadisin wanda bai inganta ba shi malam mai ingancin magana ba gaskiya ba ne hadisi tabbatacce ne hadisi ingantacce ne tabbatacce ne ba wata matsala a kansu in kuka bar wannan da shi shi ma na hadisin baban annabi cewa zai kai musulun da ya kawo shi ba gaskiya bane ai suna da yawa wanda suka tunkuɗe din yanzu ba gashi ba muna magana mai tunkuɗa aya ba ta ma'ayar ana so a ce ba haka take ne ba to wanda yawa aya me ba zai ba shi ma zancen Allah an ce ba haka yake ne to ka a zuwa cina nan ma ba haka yake ne ba ai ya fi sauki ma ya fi zama ƙasa akan wancan ai suna da yawa irin wannan suke cewa to malam an ce bai halatta a nema wa kafirai gafara ba idan wani arne ya mutu ya halatta idan mun je musu eh, mu ce musu Allah ya sa halinsa ya bi shi <laughs> a maimakon Allah ya ji ƙasa <laughs> ko yaya eh akwai wanda suke magana in kaji za iya cewa Allah na shi da 'yan uwansa Allah sa halarsa bi shi ai an san uwansa ko su haka a gani suke na ma da uwansa ko eh. su da ma ana cewa ana ƙara nauyin ƙasa to amma in kaga fuskanci fuskanci fadar ana ƙara nauyin ƙasar zata sa ku kici kicime ko kuma ya dama da kake samu kana jefa musu shakku da kuma kokarin ciyo su addini zaka rasa ta sai ka bi irin wannan sana eh, Allah ya sa hadu da ƴan uwansa sai ka faɗa musu eh. idan mutum ya kasance musulmi da sun yi da sai aka yi duk abin da za a yi da sai aka yi ba zai makome ba ba abin da zai amfana in dai mutum ya yake karbar addini bayan ya musulunta ya yarda aka wa'azantar da shi aka ja kunnansa ta tuba iki tuba aka kashe shi to ya mutu yana kafu ba za ma kashe makabartar musulmi ba can kabarin raka ba eh, cikin yan uwansa e wanda tsarkin hoge ya kawar da najasarsa ta bayan gida ko fitsari idan da zai yi alwala'i sallah da wannan kawar da kazantar da ida hoge ko tishu ko kara ko yanki wani tsimba haka ko makamantansu za su iya amsa abin da waɗannan suka yi alwala ya sallah sallarsa ta yi Kada ai bai alwala ba sai da ruwa ya samu ko na ce yi alwala ya sallah sai yi alwala bayan wannan tsarkin da hoge shi tsarkin hoge baya cikin sharaɗinsa in ka samu ruwa ya lalace an gane ku ba kamar jimama ba ce in kai ta kuma ruwa ya samu za ka sake za ka yi wani abin za ka yawo za ka yi alula ka yi jimama kuma ga ruwa ka yi alula shi ne ha shi baya cikin sharaɗin cewar sai ka rasa ruwa a kusa da kai sannan za ka iya yin matsarki ko in kai in ka samu ruwa sai ka sake babu dalilin da sai dai ga ɗabi'a irin ta rai za ka so a ce ka bi da ruwan kawai ke kai wannan to wannan ba da shi da kai kayi laifi amma ka ka ɗauka cewa in baka yi haka ba sallar ka ba tafi ko wanda bai haka ba tsarkin sa bai yi ba Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka